Masu sauraron mu da wannan maraicen Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Yau rugoba shirin matasa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25, a da kuma 41. A yamai kuna iya jin kai tsaye ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. A sauran sassan kasar ta Nijar kuma za ku iya jin mutar gidajen rediyo amfani da sarauniya da kuma niya FM. A kuma su kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa rediyo sai kuma ta intanet a voahausa.com ko kuma ta shafinmu na Facebook. Masu gabatar da shirin. Usman Ahmad Kabara. Safinatu Sada Sodangi. Da ni Maryam Bashir Bugaji. To kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya haka ma yau 19 ga watan Oktobar shekarar 2017 za mu kalli batun nan ne na cututtuka masu yaduwa a cikin al'umma. Musamman cutar kyan da ake fama da ita a wasu sassan Najeriya. To dangane da wannan batun ne ya sa za mu ci gaba da tattaunawa da Dr. Sani labaran daga asibitin kula da cututtuka a jihar Sokoto don ya fayyace mana zare da abawa game da wannan cutar da masu cututtuka da suka shige mana duhu. Haka, shafin Facebook da Twitter ma yana nan tafi sannan kuma idan da lokaci za mu buɗe layi ku samu ku bugo waya ku faɗi albarkacin bakin ku. Sai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa ku ji yadda za ku kare kanku daga cututtuka masu bazuwa a gari. To a makon da ya gabata mun tambaye ku shin waɗanne batutuwa ne suka shige muku duhu game da cututtuka masu yaduwa ga yadda kuka amsa mana a shafukanmu na Facebook da Twitter. To saƙon farko na Facebook ɗin na Abubakar Ahmed Gamawa ne ya ce ni kan babu babban ƙalubalen da yake damun al'ummar yankina illa cutar koda da HIV ko kuma aids wato kanjamau kenan kusan duk wannan cuta ko ɗaya daga cikinsu in ta kama mutum to sai dai ka ji labarin babu shi sai sa'idu sabo ayo ya ce yau da gobe batutuwan da suke shige mana duhu a yankinmu na karamar hukumar ayo a jihar jigawa ba irin zazzabin cizon sauro mu dai a nan yankin namu kusan shekara muke da sauro don haka muna kira gwamnatin jihar jigawa da ta sake mana feshin sauro domin mu sake mu sauƙin cizon shi Mm. Amin. Sai Alhaji Mele Yusuf Ari ya ce ni dai cutar da ta shige min duhu babu kamar zazzabin cizon sauro. Gani yadda ake yi mashi magani amma kamar ana zuba masa taki. Sai ka ga yana bijirewa magunguna. wa me yasa haka ne? gaskiya kan sauran mm-hmm. kan ga ah, alama ya ci kullum sabon dabara eh, ake zuwa da shi abubuwan ta shi a ce wai duk eh. duniya na ce a eh, ce din Najeriya wai duk duniya zazzabi ake na ce a din Najeriya amin sai kuma Sale Muhammad Sale damar ya ce yau da gobe ni dai kamar a yankin da nake cututtukan da suke shige mana duhu kuma suka fi yaduwa babu kamar malaria domin kowane gida zaka ga idan ka je akwai ko ka samu mutum ɗaya ko biyu suna kwance fatan mu Allah ya sa gwamnati ta sa ido a akan tallafawa gajiyayyu a kawo magunguna kyauta domin masu karamin karfi mm. mm. Sai Aliyu Halilu Gwarjo ya ce yau da gobe na ji daɗin wannan batu da kuka kawo mana. A gaskiya cututtuka suna yaduwa kuma suna addabar al'umma. wasu an san su wasu ba a san su ba kamar cutar hanta cuta ce wadda take kashe rayukan al'umma kamin su farga da fatan masana za su ci gaba da wayar da kan al'umma da fatan za ku tashi lafiya usman safina da maryam amin <laughs> sai sanusu kuma ibrahim kakikum KKM Allah sa na faɗi sunan daidai. Mm-hmm. Ya ce salam yau da gobe ni dai ina so a yi man bayani ne akan cutar nan ta zubar da jini da ke addabar mata a yanzu. Me ke mm. kawo ta? kuma ta yaya za a magance ta sannan me ke haddasa kumburin kafafu ga mace mai juna biyu ku tashi lafiya to sai kuma sha'ibu musa a jeri doro ya ce cutar da ta fi takurawa mutanen yankin da nake ita ce cutar hawan jini da ciwon zuciya don haka nake jan hankalin hukumomi don bin hanyoyin kawo gyara muna roƙon allah ya sa a kawo mana sauƙin wannan abu sai amadu abacha macina ya ce gaskiya ni cutar da take shige min duhu nake neman karin bayani a kanta ita ce cutar kyandar birai da ta yaɗu zuwa jihohi bakwai na kudancin najeriya wanda da farko a jihar bayelsa ta soma amma cikin makonni biyu har ta yaɗu zuwa jihohi shidda eh, sai shi ma abubakar abubuwa kankara ya ce filin yau da gobe ni ma shi ma abin da yake so ya faɗa mm. kenan ni mm. dai abin da ya shige min duhu shine game da bullar wannan cutar a jihar Bayelsa a Najeriya da ke da alaka da birai wato monkeypox ƙyandar biri kenan. Mm. Da haka ina so nima na san abubuwan da ya kamata mutane mutum ya yi domin kaucewa kamuwa daga wannan cuta mai haɗarin gaske mm. yanda gani yadda take ta yaduwa cikin sauri a cikin al'umma domin hausawa sun ce rigakafi ya fi gani wannan haka yake mm. to sai shatima abubakar guru ya ce assalamu alaikum yau da gobe a gaskiya matsalar zazzabin cizon sauro ne yake damun jama'ar mu yara da manya haka yana haifar da mutuwar yaran da manya. sai ya yakubu yobe ya ce asalam yau da gobe a zahirin gaskiya ana wasu sashen ba cututtukan da suka fitar min da hankali irin ciwon hanta da kansa wato ciwon daji shi yasa nake son a zanta da likita ya kara fayyace mana yadda za mu kare kanmu daga kamuwa da cututtukan sai lawan mai lafiya tumfafi ya ce babbar matsalar mu rashin asibitoci musamman shaka tafi duba da yadda ake fama da zazzabin cizon sauro birni da ƙauye oh mu talakawan najeriya ina za mu sa kanmu Allah sarki sai hakuri to kenan da kuma fatan Allah ya sa a samu gyara mai amfani sai Usaini Abba Dambam ya ce yau da gobe mukan a nan karamar hukumar dambam jihar bauchi matsanancin zazzabi ne ya zama wata annoba wanda ta zamo hantsi leƙa gidan kowa sannan sai ka samu mutum kusan duk gidan da ka je kowa ba lafiya Sai al A Nuhu ya ce salam yau da gobe muka a nan karamar hukuma ta tura jihar Bauchi. Muna fama da cututtuka kamar zazzabin cizon sauro wato malaria da typhoid da kuma ciwon hanta. Fatan ma'ana Allah ya ba masu shi lafiya. Fatan alheri ga Usman Kabara, Safinat da Maryam. To mun gode. Mm. To sai kuma mu leƙa shafinmu na Twitter at Ibrahim Karasuwa ya ce yau da gobe muna fuskantar kalubale sosai sakamakon cizon sauro da yake yawan salwantar rayukar al'umma. al'umma a guraren to Allah ya kyauta sai mm. kuma at Musa mai famfo ya ce salam yau da gobe wannan shiri yana ban sha'awa cizon sauro ke ci mana tuwo a kwarya a ni'jar ko a Niger ne? Niger ne, dan Niger ne. Wato dan na san kisan mm. yanci ɗaya ake rubuta. Mm. <laughs> Sai at Musa ABD 29211 ya ce a gaskiya mu a nan garin Ashaka muna da matsalar cutar zazzabi mai tsanani. To, eh. sai kuma at uba dan ladi ya ce ina so a yi man bayani game da cutar nan ta kyandar biri wato monkeypox na gode. To sai daga karshe a Twitter din sakon ya ce daga at yawale 2015 ya ce zazzabi mai zafin gaske. To, mm, mun gode. Eh, mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. To don amsa tambayoyinku ne muka kawo da ta Sani Labaran jami'i mai kula da asibiti ɗaya daga cikin asibitin da ke kare cututtuka a jihar Sokoto. Salamu alaikum. Assalamu alaikum salam. To ta Sani shigowa. Barka Barka da sake dawowa mun ɗauko ka dama a mako da ya gabata da lokaci bai mana yadda buka so ba. <laughs> To likita kaji eh, to kaji bayanan jama'a da farko dai bari mu fara leka wannan batun nan na kyandar biri da yanzu yake ta yaduwa an ce ma yanzu ya eh. kai jihohi sha ɗaya a najeriya har da wasu jihohi ma a najeriya kamar nasara har da ma abuja ma an ce an mm, samu abu wani eh, ana zargin cewa shi ma cutar kyandar birin ce mm. eh to me zaka da farko me zaka ce mana bayani zaka mana game da wannan kyandar To, um, wannan cutan kamar yadda aka sani dai ta bula a Najeriya kusan fiye wata ɗaya yanzu da aka same ta a, a jihar Bayelsa. Mm. Uh, cuta ce kamar da aka sani wadda birai ciki aje ta, sannan a sauran dabbobi mm. irin karnuka, irin su ɓera, su ma duk ana iya ganin ana suna da su kamar Najeriya inda ake ta amfani irin abin da aka ce bush meat din nan mm. <laughs> kama dabbobi haka irin wani mm. to duk ana iya samun matsalan lokan ta ga waɗannan irin dabbobi din mm. waɗannan wadda cutan ta fi saurin ta fi son wuri kamar mai irin inda ake cewa tropical rainforest kamar inda itatuwa suke bakin kamar kudancin Najeriya. Kuma na samun ruwa. eh ana samun ruwa sosai to ta fi saurin yaduwa a wannan wurare amma kuma inda take kenan a inda take ga dabba mm. amma idan ta zo ga dabba ta dawo ga dan adam ga mutum kenan mm. to mutum zuwa mutum suna ya yada ta mm. to wannan lokacin ko ina mutum yake zai iya yada ta ga wani dan uwan shi idan dai ba a dauki waɗansu matakai ba a cuta ce wadda take lalle tana da matsaloli kwarai da gaske kamar yadda in kun kaga hoton wanda ya kamu da ita hmm. ƙwararraje sun fito mai a jiki gaba ɗaya sun bata mai a huska da sauran sassan jikin shi haka hmm. wata tana da ban tsoro ko da gani haka mutum ya gani zai ji hankalin shi ya ya tashi ganin ta dinnan. Hmm. Amma mortality dinta kamar misali kisa. Ba kisa. Ah. Eh, kashi goma bisa ɗari wanda suke kamu da ita suna iya rasa rayukansu. Eh, Ah, kuma mm. babban hanyar kariya daga wannan cuta din mm. shine na daidai a yi kokari a gano inda ta fi karfi kamar yanzu yadda ake najeriya an yi setting din abin nan da aka ce ma monkey emergency operation center mm. wanda karkashin ah, center for disease control ta najeriya to suna contact da state inda aka samu akwai wani matsalan alamunta state reporting kuma suna irin dokan a sample jini haka na wanda suka yi laboratory domin a yi bincike a gani shi in cutacce don kaman a shekaran jami'an ministan lafiya ya hito yi magana daga cikin case da aka samu ba yalsa uku ne kawai suka nuna lalle cutan nan ita ce cutan a kyan dambirai. bayan zaton su ne da. Mm. Eh, to ba ko wace cuta da take da ba ko waɗanne jikin kurajen da suke fito mutum a jiki haka mutum da wannan rashin lafiyan yake ita ce wannan cutan ba mm. Mm. akwai sauran cututtuka da suke suna mm. iya ba da misali kamar yin irin kamar ita ce wannan cuta din kuma ya taba ya eh, ita wannan kyandar ta bambanta da chicken pox ko eh, eh. irin irin irin na da da ake irin su karambau din nan eh ya ta bambanta duk iri kusan su ma duk kuraje dan ka karambau ma za ga kuraje sun fi fitowa mutum a jiki eh dukan dukan su kuraje ne suke fitowa ita karambau da cutan ado mm. wanda ke smallpox kenan ko mm. da aka gama da ita yanzu babu mm. to dukan suna da kwararraji a jiki kuma sai an yi bincike sai a bambanta ko da yake kwararrajin ita wannan ta biredin sun fi fitowa kamar yadda daban tsoro haka sannan kuma in an yi bincike mai rashin lafiyan ita cutar biredin da gwamnati ta da na smallpox da abin da ake gani shine za a ji kamar abin da aka ce ma lymph node Kaman mm. waɗansu ah, sinadarai da ke cikin jikin mutum mm. wanda ke harka kariya ga jikin ɗan adam mm. to za su kumbura ga ita wannan cuta ne idan ka kumbura lalle da an ji za a gane cewa eh lalle ana ganin kamar ita ce to amma dai tabbatar da ita ce sai an yi bincike a likita ga wani daga shafinmu na facebook ya yi tambaya wani ahmed suleiman bajuga yace shin dan Allah filin yau mm. da gobe ya zuwa yanzu waɗanne irin matakai ne gwamnatin Najeriya take ɗauka kan wannan cuta ta birai. Mm, Aikin jiya ma bayani. Mm. ya sun haɗa eh. Eh, sun buɗe can cibiya cibiyoyi da za zai tunkari waɗannan ƙila da ko wasu matakai kuma bayan nan ko kuwa hello uh, Halo? Mm, Hakika mm. gwamnatin Najeriya ta ɗauki matakai, ta ramu kwarai da wannan cuta din. Mm. Kuma ta ɗauki matakai masu ƙarfi domin tabbatar cewa wannan cutar ba ta yadu ba. zuwa ko ina. Kamar yadda na ce an buɗe wannan santa din inda aka tattara bayanuka bayanai na inda cutar duk ta kulla. an tara ana samun bayanai wurin kuma ana monitorin ana duba yadda take wanzuwa wurare da sauran wurare hmm. ana tura ma'aikata daga ma'aikatar uh, kiwon lafiya ta najeriya zuwa waɗannan jihohin domin tabbatar da cewa an gano wannan hmm. cuta da gaskiya ne an ɗauki samfur wato uh, jini ko uh, sauran ruwan jiki na wannan ke da ita an je laboratory an bincike sannan an ɗauki matakin cewa wanda aka gani da ita irin a yi isolation kama mm. a raba shi da mu'amala da mutane mm. saboda kada ya yada ta da sauran da mm. jama'a haka a cuta ce kamar da aka sani ba ta da wani treatment kamar magani a hali yanzu wanda za a ce yau ka sha wannan shi ke ka warke to yanzu tunda aka fara eh, likita tunda aka eh. fara samuwar wannan cutar an samu wanda suka warke daga shi eh ai ana a kwarai insha Allah mm-hmm. ba wanda ba wanda har yanzu aka faɗa ya rasa ran shi ai mm. wato in aka eh, magungunan da ake yana ana ke ɗauka ɗan lokaci mm-hmm. kafin ta abin nan to a ah, ah, in kun rana a labaru akwai wanda ya kamu da ita a jihar bayelsa mm. ah, saboda bakin ciki sai ya kashe kansa mm. to dr sani bari mu ji wannan wakar sai eh, eh, mu kadan numfasa sai mu dawo <laughs> mu dawo ka layi <laughs> Ya sarki Allah, amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. So daga tambayoyin jama'a yawanci duka daga tambayoyin da muke samu daga masu sauraro duka a yawanci akan zazzabi ne Maryam ni abin ya ban tsoro. Za mu canza wuri kenan. Eh to likita muna son ka yi mana ƙarin haske game da cututtukan da ke da alaka da wannan. Eh masu kawo cuta eh musamman da typhoid da ake magana. Dama an ce a zazzabin <laughs> zazzabin nan duk su eh. ne. <laughs> Eh, wani cuta kenan ta zazzabin cizon sauro cizon sauro da typhoid masu mm. eh. to a sanin kowa ne zazzabin cizon sauro mu a nan gare mu a ba gidan da ba a san da shi ba mm. yi ne wanda sauro yake watsawa idan ya samu wurin da yake girma ko kuma yake breeding a sauro kun san ya kasu wannan ya kasu kashi daban-daban wanda ke jawo wannan cuta din sannan ita kwarar cuta din wadda take kawo malaria ita ma ta kasu kashi daban-daban a yayin da sauro ya samu wurin zama kuma ya haɗu da ɗan adam ya cije shi zai watsa wannan cuta din wadda ke wannan kwayan cuta din cikin jikinsa idan ta shiga jikin kuma za ta yaba za ta shiga cikin jini za ta shiga cikin anta da sauransu kuma za ta shiga wannan toxin wanda shi ne ke jawo zazzabi shi ne ake cema zazzabi ne yayin jiki zai fara zafi kuma cuta ce hakika wanda take idan ba a kula da ita ba tana wahalar kuma tana kisa har dai ga kananan yara ita ce ta cuta wadda ta saurin kisa ga kananan yara yan shekara da kasa da shekara biyar a nan gare mu mm. a wasu wurare su sun shawo kan muhallinsu saboda haka ba su da wannan zazzabi din kamar europe da sauran kasashen turai mm. to mu gare mu a nan kowace shekara ta kan zo yayin da ruwan sama suka suka sauka mm. so muna fama da cutukan malaria wannan take kuma mun sani mm. abubuwan na ma ta samu ambaliyar ruwa daga ciwon zazzabi eh yanda za a kare kai daga ciwon zazzabin nan shine a tabbatar da cewa dai kariya an kwana cikin gidan sauro mm. akwai gwamnati ta rarraba gidan sauron nan mai magani wanda sauro ba zai shiga ba kuma ba zai iya cutar da adam ba hmm. kuma akwai shi ko ina yanzu ana rabawa kamar yadda hmm, ga wani mai sauraro eh. nan likita hmm. ya ce shi ma wai a faɗakar da eh. mutane akan kwanciya da net so domin yana kawo sauƙin cutar wani sai filahi abu dan eh, musa sannan kuma ma bayan wannan dora ma da wannan likita yawanci zaka ji mutane ta kukan cewa fa sauran nan fa kamar sun ci ganye <laughs> sai kaga ai mai magani ta nan sai ya bullo ta nan ai ta nan kamar ba sa jin magani haka ne ko ko mutane ne kawai ke hasashe eh to ba wai ba ta jin magani ba yadda dai mutane suke ba shi magani ne abin da aka ce ma yanzu misali mm. idan mutum ya zo da zazzabi ya kama shi aka ba shi magani da ya sha ko kuso daya ko kuma allura da ya sha to da ya ji sauƙin zazzabin nan ya dan tafi sai ga ya daida ya fita mutum magana duk mun sha yin haka <laughs> eh mu waski yau ka ga eh. dawowa za ta idan ta dawo kuma za ta ƙara ƙarfi ta bijire ma maganin mm. sai zama cewa a ci gaba da shan maganin wata rana sai kuma sai ta kuma likita yana da eh, yana da mutum ya ki warkewa eh ina da nasaba da yadda bamu gyara muhallin mu kamar inda yadda ake barin kwatoci eh, a bar kwatoci eh, a bar ruwa kwakwance mm, ko ina kuma ka ce sauro ba zai zo ba tana son muhalli wanda yake bai da tsafta mm. tana son wuri inda ruwa suke kwakwance a cikin kwanuka a cikin tayoyi a cikin gotoci duk wannan abin da ke sa sauro ya girma mm. ya samu wurin muhalli mai kyau shi kuma da na ya shafar jama'a mm. yadda za a yi shi ne a tabbatar da gotocinmu an kwashe su an daina barin ruwa da ledodi suna taruwa ciki mm. an tabbatar da cewa kuma an bi ana spraying ana watsa maganin nan na ake sawa yana kashe ita ƙananan laba na sauro din duka a ciki saboda haka idan an haka nan zaki ga cewa sauro din zai mutu a nan wurin ba zai sha watsu cikin gidaje da sauran inda al'umma suke ba. To likita bari mu ƙara lumfasa haka dan sai mu sake dawowa mu ci gaba da wani wuri kuma daban. Eh, mai ta jifan tsuntsu goma da dutse daya. da ɗan ƙarami kamar rasa ce abin mamaki guda ya ya hana maka aiki dai na karimi fa karimi da mugun aiki wai abin da ya bayan ya burge ta tace wai mai cinikin dare har da na rana in ya samu dama ah. yanzu ba sai dare yake cizo ba kenan mugun ko da yaushe na nan to eh, likita kana tare da mu mm. to yanzu bari mu shiga wani wuri kuma daban kasan kusancewa yanzu cutar kansa ta zamo annoba a nahiyar amma ta afirka an ce eh, duk shekara tana kashe mutane kusan dubu ɗari hudu da hamsin wani kiyasin eh, hukumar kula da lafiya ta duniya hmm. to yanzu mun ɗauko eh. shi ma a makon da ya gabata ka ƙara mana bayani menene wannan ya me yasa haka hmm. to a cutan kansa wato sanin kowa ne cuta ce wadda take tana cikin al'umma hmm. ah, duk al'umma mu da ke nan afirka america da kuma europe hmm. kansa sun san kashi-kashi ce ta rabu da yawa da ya kowane fifi na jiki sashi na jiki yana iya kamuwa da cutar kansa hmm. ah, kansa ba za a ce ga shi abin da ke jawo ta ba abin da yau in kai shi zai jawo kansa zai abin amma akwai abin da muka ce ma risk factor Mm. Mm. wato wato wato halamomi masu hatsari mm. wanda ake kalla to hello to ina ga likita ya samu layi ma ya mana kokari ya mana kokari kan sosai hello hello to ai ina ga likita likita ai ka san ya ya waya ta eh. karkace to ma bari mu ji wannan rahoton daga fito daga ga wani ma awal eh. jabir eh, bari mu ji wannan rahoton tukunna mun sa mun sa lalibo shi kenan wanda muna tammaha cutar da ke gare sun kai mutum 200 akwai bakwai wanda suka rigaye mu gidan gaskiya tunda shi da dare wajen karfe goma an kira ne akwai wata wanda shiya ta rasu gidan likita kenan ciwo ne wanda ke da kwai shi gaskiya ne kuma akwai shi akwai wanda ke da shi nan Niger. Dr. Andiya Abdullahi kenan wani ƙwararren likita da ke kula da masu fama da cutar dajin jini a babbar asibitin Yamai. yana mai bayanin barnar da cutar dajin jini ke haddasa wa jama'a a halin yanzu lamarin da ya sa masu fama da wannan matsala haɗa gwiwa da likitoci don kafa wata ƙungiyar yaƙi da cutar dajin jini ta hanyar ayyukan faɗakarwa malam bukari a aliyun shine shugaban riƙon ƙwarya na wannan ƙungiya cuta ke ko da shi ana so a yi aunan jini wata uku wata shida zuwa shekara in mutum bai da hali ya gare shi to kungiyan shi ke zamne da shi don ya yi tattali ya je wurin hannu da shuni a gani inda za a samu abun da za a ma wani masu rashin laya paske wani mai rashin laya wani yan eh, su ma sun yaye shi ba su ma kula da shi to mu muna nan zamne don mu titiro wayannan mutane don mu ba su espoir na rayuwa to shin koya za a gane alamomin wannan cuta tambayar kenan da na yi wa dr andiya alamomin da ke sa a gane ta su ne mutum ya washi gari kamar iyashi gajiya wadda in ya ta kwanta hallo in ya komo ba ta tahiya na biyu mutum iya ramewa sai ga jikin shi ya ta shanyewa na uku kuma muna ganin mutane da ke zowa sai ku ce muku suna yawan zuwa da dare na hudu a yawan mutane su ce jikinsu ba su jin damar cikinsu in sun taba akwai wani kololo cikin ciki wajen hannu hagu. irin wanga abu in mutum ya ji shi a jikin shi ya ga likita a ta a ɗauka shi a gani ko mi kenan matsananciyar tsadar magani da rashin sa a kasuwannin kasashe masu tasowa ita ce matsalar da ta fi cin yawa masu fama da dajin jini tuwo a ƙwarya to amma a dalilin fafutukar da ƙungiyar ta sa a gaba an fara samun magunguna kyauta daga ƙungiyar max foundation da ke amurka babu nigerian wanda ke isa maganin ga tunda kwali guda in ka ce ka sai shi ya kai miliyan biyu gare ka akwai wani wanda kwali guda miliyan bakwai ne ake sa shi akwai ma kai wanda kai miliyan arba'in da biyu kun maganin nan duk wata sai ka sha wani abin da ke zama jidali ga waɗannan bayan Allah shine rashin kuɗaɗen sayan ragowar kayayyakin soma ayyukan na'urar binciken da ƙungiyar su ta yi oda daga wata ƙasar waje saboda haka suke kira ga magabatan Nijar muna da ko gwamnati taimake mu samu hannu don ciwo nan ba karamin ciwo ne kun magani wani akwai kyada gare shi mutane ba su iya saye shi sai gwamnati samun hannu. Sile Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger. To, mm, Allah ke ko ba komai kin leka da mu Nijar ma. Mun je mun ji me ke <laughs> faruwa su ma suna ta fama da wannan eh. sankarar jini din nan. Eh, Allah kyauta. Um, likitan muna tare da kai ko? Eh, eh, to ka ji wannan rahoton kuma kuma abin da takaici da ke faruwa a nan Afirka shine yawancin cutar dajin da ake samu wanda ana iya magance su da ba su da wahalar magancewa a nan wasu sauran sassan duniya amma muka gashi na a Afirka muna ta eh, wahala ga ci gaba da mana bayani game da wannan. To ah, Hajiya game da mu matsalar mu a nan Afirka game da cutar sankara. Na daidai ilimin sanin cewa wannan cutar shi mutum yana ɗauke da ita ne ko baya ɗauke da ita. Mutanen mu ba su cika zuwa a check-up ba medical check-up kamar su je lafiya a su je asibiti a bincike a gano in suna da wani cutar cuta. To yayin da suka bar ba su je ba suna da kudin su ba ta zuwa sai sadda ta fito ta kai yadda za ta iya yi musu lahani kuma san da mm. take kila ko ko ma ba mutum ya kai kasa sannan lokacin ba mm. ta yi nisa wato kuma yana da muhimmanci ah. mutum ya gano shi tun da farko tun da wuri mm. kwarai da gaske a sankara babban yadda za a yi a gano a kare mutum daga ita shine a gano ta da wuri misali sankaran mama wannan mace ta duba ta dinga ta san yadda za ta iya duba mamanta da safi ta taba ta je in akwai wani a lom ko mm, kuma wanda ba ta san da shi ba idan ta ji wannan ta yi sauri ta je asibiti ta faɗa ta ce ta ji wani abu a cikin nan mamanta ba ta san da shi ba mm. wannan yana taimakawa a gano ta da wuri mm. sannan akwai irin abin a cikin mammography wanda ake ɗaukan hoton mama a gani in akwai wani abu wanda ba ciki yake dama ba kamar ya shigo ne sabon abu cikin nono za a gani a abin so shi ne dai sankaran jini ma duk haka ne Eh, ba mu cika zuwa asibiti da wuri ba eh. ah, ko da muke zuwa asibiti ta riga ta yi nisa wasu ma sai su ce ka je asibiti a tsakalo ma an ce eh. likita an ce kuna eh amma likita me zaka ce daga karshe zaka ga akwai mutanen da sai su ce haka kawai in an je asibiti wai kun cika tsakale tsakale ku faɗa mutum ciwon da bai san da shi bai tashin hankali <laughs> me zaka ce musu <laughs> to ai wannan jahilci ne gaskiya yawa saboda ai abin da ka sani ya ji mm. wanda baka sani ba gaskiya sosai aka hausa suka ce barin kashi ciki baya ba magani ba wallahi da take ta kullewa ko ba haka ba <laughs> Eh, to idan ka ɗauki cutar nan kake kana gudun aje a gano misali mm. irin su sauran cututtuka irin su ta sauran sauransu mm. tana ɓoye ɓoye ko kuma ciwon hanta din nan wanda zai zama ita sankara din mm. eh, ko kuma ta jini leukemia duk waɗannan in ka ɓoye su dai karshen ta dai wasu su za su kashe mutum ne likita mun gode sosai na samu tsaya yau dai layin kaman kai ke da kamfani eh haka ne <laughs> to to mun gode Allah saka da to kun dai ji mm, gaskiya kan likita yayi mm, bayani sosai ai Maryam na ga miki kin ja mu gida gida haka ne na ce mu tattaba ai ya kamata ma Maryam a ci gaba da kai sauran eh, eh ai <laughs> mako mai zuwa za mu ci gaba da daurawa eh, akan ita wannan cutar sankarar mama za mu ware da kisan wannan watan da akan ne to yanzu dai a madadin Usman Ahmad Kabara Safinatu Sodangi da Daniel Brown da ya hada mu eh, ya haba da umarni da injiniyan mu na yau da Abdul Aziz adali Toro da ya hada mu ta Facebook Live ni Maryam Bashir Bagaji ke muku sallama daga nan birnin Washington DC a huta lafiya.